Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na labaran wasanni daga nan kuma sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen abubuwan da muke dauke da su wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin bakwai ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yuni shekara ta 1967 banda sojojin kasashen larabawa suka sha kai a yakin da suka gwabza da isra'ila sojin yahudawan isra'ila sun shiga cikin birnin kudus tare da mamaye shi tun daga lokacin da kuma yahudawan isra'ila suka fara kura palestinawa tare da mamaye musu gidaje a wajen birnin kamar da kuma suke hankoran ganin cewa sun rusa masallacin akasa mai alfarma alkiblar musulmi ta farko domin gina wurin bautar yahudawa a wurin a yanzu dai isra'il tana ci gaba da mamaye birnin kudus tun bayan da ta kwace iko da shi daga hannun musulmi shekaru 44 da suka gabata masu saurare ko kun san cewa shekaru 173 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yunin shekara ta 1848 aka haifi paul gauguin a birnin paris na kasar faransa gauguin shahararren mai aikin fasahar zane-zane ne a duniya ya bar birnin paris ya koma tsibirin na haiti inda ya ci gaba da aikin zane-zane masu ban sha'awa da kuma ƙayatarwa mafi yawan abubuwan da ya fi zanawa su ne sararin samaniya da tsaunuka koguna da kuma itace da ƙoramu gami da tsuntsaye da sauran abubuwan halittu daban-daban yanzu haka dai ana ajiye da wasu daga cikin ayyukan zane-zanensa a manyan ɗakuna na aji kayayyakin tarihi a ƙasar faransa da kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar turai da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yuni shekara ta 1980 jiragen yakin isra'ila suka kai hare-hare na ba zato ba tsammani a kan cibiyar makamashin nukiliya ta kasar iraki ta tammuz sun kuma rusa ta baki daya hakan ya auku ne a gab da lokacin da saddam hussein yake shirin mamaye wasu yankuna na kasar iran wanda hakan ya ja barkewar yaƙi na tsawon shekaru takwas a tsakanin su duk da cewa kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya duk sun yi allah wadai da rusa cibiyar makamashin nukiliya ta tamuz amma ba wani mataki da suka ɗauka kan isra'ila sakamakon goyon bayan da take samu daga amurka da birtaniya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. A Najeriya kungiyar lauyoyi ta ƙasa ta gargaɗi gwamnatin tarayya akan toshe kafar sadarwa ta Twitter. masu fafutuka a ƙasar morocco sun fara yin kira da kori wakilin isra'ila daga ƙasar dakarun hashe da sha'abi na ƙasar iraki sun ragargaza wasu sansanonin 'yan ta'addan daesh a arewacin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke Ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya NBA ta gargaɗi gwamnatin tarayya da ta gaggauta janye matakin toshe kafar sadarwa ta Twitter saboda matakin yana a matsayin take haƙoƙin 'yan najeriya ne a cewar ƙungiyar shugaban ƙungiyar lauyan ta najeriya olumide akpata ya bayyana cewa idan gwamnatin najeriya bata janye dakatar da twitter a ƙasar ba to za su haɗu da ita a kotu ƙungiyar lauyi ta ƙasa ta ce yin hakan da gwamnatin tarayya ta yi ya saba wa dokar ƙasa wadda ta baiwa duk wani ɗan najeriya ikon ya wata ya kuma ya faɗi albarkacin bakinsa kungiyar sarrafce dai ta fara daukar irin wannan mataki na bayyana rashin amincewa da dakatar da twitter da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi tare da bayyana hakan a matsayin abin da ya saba wa dokar kasa inda kungiyar ta sirap ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya sa'o'i 48 da ta gaggauta dakatar da wannan mataki ko ita ma ta maka gwamnatin najeriya kotu tun a ranar juma'a da ta gabata ce dai ministan yada labaran najeriya din lai muhammad ya sanar da dakatar da twitter daga aiki a najeriya har sai abin da hali ya yi saboda kamfanin ya share wasu kalamai na shugaba buhari a shafin sana twitter ƙungiyoyin farar hula da masu fafutuka a ƙasar morocco sun kaddamar da wani kamfe wanda yake neman a kori wakilin isra'ila a ƙasar jaridar kursul arabi ta bayar da rahoton cewa dubban mutane a ƙasar ta morocco ne suka shiga cikin wannan kamfe na neman a kori shugaban ofishin wakilci na isra'ila da ke ƙasar morocco rahotanni dai sun bayyana cewa wasu masu fafutuka ne suka kaddamar da wannan kamfe a shafukan sada zumunta na yanar gizo wanda kuma ya samu karbuwa matuka a tsakanin mutanen ƙasar wannan kamfe dai an kaddamar da shi ne bayan yakin da isra'ila ta kaddamar a kan al'ummar yankin zirin gaza 'yan makonnin da suka gabata morocco dai tana da cikin kasashen larabawa da suka kulla alaka da isra'ila bayan matsin lamba da gwamnatin amurka ta yi a kansu to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio poh a birnin tehran shugaban majalisar koli ta juyin juhali a kasar yaman muhammad ali alhusi ya gana da wakilan kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas a kasar ta yaman mu'az abu shammala gidan talabijin na almasira ya ba da rahoton cewa a yayin ganawar muhammad ali alhusi ya jaddada wa wakilan kungiyar ta hamas a kasar yaman cewa al'ummar yaman suna tare da al'ummar palestino ya ce duk da matsalolin yaƙi wanda aka jefa al'ummar kasar yaman a ciki amma duk da haka suna tare da 'yan uwansu palestinawa kuma a shirye suke su da dukkanin gudunmuwa gwargwadon iyawarsu domin taimakon al'ummar palestino sannan kuma muhammad ali alhusi ya bayar da sakon gaisuwa ta musamman ga shugaban kungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas ismail haniya shi ma nasa bangaren wakilin kungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas a kasar yaman ma'azu abu shammala ya jinjina wa al'ummar kasar ta yaman dangane da yadda suka damu matuƙa da al'amarin palestino da kuma mawuyacin halin da yahudawa suka jefa al'ummar palestino a ciki musamman ma yakin baya-bayan nan wanda isra'ila ta kaddamar a kan al'ummar yankin zirin gaza da kuma kan masallacin kudus dakarun hashiti sha'abi na kasar iraki sun ragargaza wasu sansanonin 'yan ta'addan da'ish a arewacin kasar tashar talabijin ta al'akhbar iraq ta bayar da rahoton cewa dakarun hashiti sha'abi na kasar iraki tare da haɗin gwiwa da wasu jami'an tsaro na kasar su rusa wasu manyan sansanonin 'yan ta'addan da'ish a cikin gundumar samirra rahoton ya ce an kaddamar da farmakin ne bayan samun wasu bayanai daga al'ummomin yankin akan kai komo da mayakan 'yan ta'addan da da'ish suke yi a yankin inda aka gano wasu manyan sansanoni na kungiyar 'yan ta'addan da'ish guda shida wanda kuma aka ragargaza su a yankin na samun ra don kafin wannan lokacin dai akwai bayanai akan yankuran da kasashen da suka kafa kungiyar ta da'ish suke yi na ganin cewa su sake farfaɗo da wannan kungiya domin ci gaba da kai har-haren ta'addanci a cikin iraki da syria bayan karya lagon kungiyar da aka yi a cikin waɗannan ƙasashe wasu daga cikin masu bin diddigin lamarin tsaro sun yi imanin cewa sake farfado da 'yan ta'addan daesh na ɗaya daga cikin manufofin ƙasar amurka a ƙasar iraki to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. to da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da suka rage mana da zan fara da shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni bismillahir rahmanir rahim matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkan da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na labaran wasanni wanda shin same kawo muku kuma labaran wasanni da su shafi ƙarshen wani nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Gwargwadon da lokaci ba mu sa da fatan masu wariya cita da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara nahiyar afirka idan muka yada zango a najeriya za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta sufa egu ta najeriya ta sha kashi a hannun takwata ta kasar kamaru da ci ɗaya da babu har dai aka tashi wasan yan wasan najeriya sun kasa farke cin da aka yi musu a wani wasan sada zumunta da suka buga a ci gaba da shirye take yi na fara wasannin tankare da rai da za a yi na neman gurbi a gasar kwallon cin kofin duniya wanda za a yi idan da rai da lafiya domin jin yadda wannan wasa yau kana nan hanci umar yunus mu a garin jihar filato kuma abin da yake bayyanawa to amma wannan ba wani abu ba ne mai e, ban takaici domin kuwa 'yan wasan najeriya an samu ma wasu daga cikin 'yan wasan wanda sababbi ne fil su uku wanda suka fara bugawa ba su taba bugawa najeriya ba an gayyace su ne domin su zo su gwada sa'ar su sannan kuma akwai wasu 'yan wasa wanda daman ba su jima ma suna bugawa super eagles din ba a takaice dai a wannan wasa tasirinsa shine a najeriya za su samu damar tantance 'yan wasa da za su halatta musu wasannin neman cancanta shiga gasar kofin kwallon kafa na duniya nan gaba da kuma gasar kofin kwallon kafa ta kasashen afirka kuma irin wannan wasanni ana so a dinga buga su akai-akai domin hakan ne zai taimaka koci ya fahimci 'yan wasansa ya iya gane waɗanda za su yi da waɗanda ba za su yi ba. Ko waɗanne abubuwa ne ya kamata 'yan wasan sufa Eagles su mai da hankali a kai domin gyara kurakuran da suka samu a wannan wasa da aka yi? Sannan kuma ya kamata Najeriya a wannan gaba su iya gane cewa yawan gayyace-gayyacen 'yan wasa sababbi wayanda ba su taɓa bugawa ba yakan kawo wa kungiya cikas musamman ma idan kungiya tana a fuskantar buga muhimman wasanni na gasa saboda haka ina ganin ni a waje na eh, coach ganatro ya dan dakata da gayyatar sababbin 'yan wasa fil wa'anda ba su taba bugawa ba domin idan sabon dan wasa ya shigo dole zai zama yadda kungiyar take bugawa ya sauya domin wa'anda suke nan sun saba suna bugawa tsakaninsu sun fahimci wani abu shi kuma sabo in ya zo sai ya yi kokari ya saba shi ma da su kuma yanzu ana fuskantar gasa ce saboda haka gaskiya ya dan dakata ya mayar da hankali akan 'yan wasan da suke hannu 'yan wasan da suke kasa muddin suna da koshin lafiya kawai ta kokari yana fahimtar su sai dai jifa jifa idan an gano wani dan wasa wanda yake shura a wani wajen to yana da kyau shi ma a gayyace shi amma fa ba wai a ta gayyatar mutane ba yanzu kaga a wannan wasa na kamaru an gayyaci kusan mutum uku sababbi fil kuma aka sa su a wasa kuma a lokaci guda ba abin mamaki ba kamarin ma ba su mai da hankali sosai ba don ya kamata a ce sun doke najeriya fiye da hakan ganin cewa su sun dan jima suna buga tsakanin su sannan kuma wannan shine wasa na hudu da najeriya ta buga da kamar a baya-bayan nan to madalla umar yunus a gaishe ka gwamnatin jihar kwara ta kasa cika alkawarin ta ɗauka na sanya sunan tsohon fitan ɗan kwallon kafa na najeriya shida ya kini a filin wasan kwallon kafa na jihar kuma wannan yana zuwa ne a lokacin da dubban mutane suke nuna tsananin kaunarsa a cikin najeriya da ma kasashen waje rashid kine ya kafa tarihi sosai a najeriya da ma duniya a matsayin sanadan wasan gaba na sufa eagles inda ya ciwa kasarsa kwallaye masu yawa masu kyau da kuma ban sha'awa cutar coronavirus ta hana gwamnatin jihar Legas lagos rabaguncin wasannin Athletic na cin kofin kalubale wasannin ko kuma wannan mataki ya zo ne bayan da ma'aikatar wasanni ta jihar Legas ta kara samun tabbaci da izini daga kwamitin shugaban kasa na Yaki da cutar covid-19 tun da fari dai an sa za a gudanar da gasar ne a kasar algeria kafin daga bisani a ɗage ta a bawa birnin legas. wannan matakin na bazata na janye karbar bakuncin ya zama abu ne mai sosa rai ga hukumar shi wasannin atletic ta nahiyar afirka da yanzu haka take ci gaba da shirye-shirye na ganin wannan lamari ya tabbata wannan shine karo na biyu a jihar legas za ta karɓi bakuncin gasar cikin shekaru 32 ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Rwanda ta halasta ta ta ƙasar Afirka ta tsakiya da ci biyu da babu a sada zumunta da suka buga a filin wasa na Amahoro da ke birnin Kigali na kasar Rwanda. To yanzu kuma bari mu yada zango a yankin Asiya kuma za mu tsallaka zuwa ƙasar Iran inda za ku ji cewa 'yan wasan kwallon hannu volleyball na ƙasar Iran sun yi nasara kan kasar Bulgaria da ci uku da babu a wasan da suka buga. ya zaka dai ana ci gaba da wato buga gasar wasan kwallon hannu ta volleyball a ƙasar italiya da aka fara din da ranar 28 ga watan mayu kuma za a kammala a ranar 27 ga watan yuli ya zaka dai kungiyar kwallon kafa ta hannu ta ƙasar iran ita ce ta shidda a duniya a matakin da hukumar fiba take badawa in ta samu maki da da uku. ƙasar brazil ita ce ke kan gaba a duniya sai kuma poland ke yi mata a mataki na biyu sai kuma kasar amurka da take yi mata a matsayi na uku ƙungiyar ƙwallon kafa ta kasar iran ta halasa kasar hong kong a wasan tankaye da da suka buga na neman gwiwa a kasar ƙwallon kwacin kofin duniya da za a buga a shekara 2022 a kasar qatar da kuma na cin kofin asiya za a buga a china a shekara ta 2023 a filin wasa na sheikh ali bin muhammad al khalifa a garin muharrak na ƙasar bahrain yanzu dai iran tana da maki tara a rukunin da take ciki da kasashen iraki da bahrain da ake sa ran za su kara a yau litinin nan in mai duka ya kai mu ga kaɗan daga cikin wasannin da za a buga a kasar iran a ranar 30 ga watan nan na kurdor da muke ciki inda za a ke cire tsakanin ƙungiyar kwallon kafa istiklal da kuma shahar kuduro yanzu dai sefahan ne a saman tebur da maki 48 sai kuma police da maki 48 a matsayi na biyu da bambancin kwallaye sai kuma istiklal da cike da maki 35 a matsayi na uku. To yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Turai domin jin wayar da ake cewa a bangaren wasanni. Bari mu fara da kuma gasar Premier League ta kasar Ingila inda za ku ji cewa an ci tarar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Leicester City kan rashin da'a. Hukumar kwallon kafa ta Ingila ta ci tare chelsea da lasita city ne kan halin rashin da'a da suka nuna a wasan da suka buga a wasan da aka yi na premier a bana an ci tarar kungiyoyin biyu ne fam 22,500 bayan da suka kasa wato tsawatarwa 'yan wasansu a karawar da suka yi a premier league cikin wannan watan a ranar 28 ga watan mayu aka tuhumi kungiyoyin guda biyu sakamakon ya yamutsi da suka yi a wasan da chelsea ta yi nasara akan leicester city bi da babu a stamford bridge ita kuwa kungiyar kwallon kafin real madrid ta ɗauki carlo ancelotti a karo na biyu da zai jara kamar kungiyar domin ci wasan da ake bugawa ancelotti zai mai gurbin zainuddin zidane ne wanda ya ajiye aiki cikin wannan watan bayan da real madrid bata lashe ko da kofi ɗaya ba a shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2021 everton ta karkare kakar premier ta bana a mataki na goma a teburi da maki 59 iri ɗaya da na leeds wadda ta yi ta tara kuma su ware duka duka iya abin da suka gani a shirin namu na labaran wasanni ya zama wajibin jalin zamu shirin sai mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauki da sa ɗan labaran amma kafin nan amma din wa'anda ku ji musamman umar yunus sai mana har shirin ya kammala ni ma dugun shin nake ku zama lafiya kuma za a iya ciwo da biyan shirye shirye mu a shafin na gizo wato wwwcv 1ng a huta lafiya. tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji shirin. To yanzu kuma bari mu gabatar muku da Bijan Kamkar domin gabatar da waƙar da ta da mana domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka bari ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. Bijan Kamkar kenan kuwa saurara a cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wani lokacin wani musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma duk shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci gaba da bin shirye mu? a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. to don nan za mu karkare sai Allah kama can an jima da yamma za a je mu dauke don shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya